kowanne daga cikinsu yana nuni a fusa cewa lamarinka zai ɗaga eh, za ka ɗaukaka sha'aninka zai ɗaukaka za ka shiga next level kenan wato mataki na gaba a kowane fanni kake na rayuwa to kamar ci gaba ya zo maka da haɓaka eh musamman ka yawaita ɗaya daga cikin wannan mafarkai to ana gaya maka ba shakka wato za ka sami ɗaukaka insha Allah. Kada a manta lokutan kira ƙarfe biyu na azahar zuwa hudu na la'asar agogon Najeriya sai kuma ƙarfe goma zuwa sha biyu na dare agogon Najeriya wannan time ɗin shi aka fi samu na. a mun sha faɗi cewar shi mafarki wata duniya ce wadda kusan ita ce wato yankin da ya rage na samun saƙo tsakanin bawa da ubangijinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana idan ka kasa annabta gida arba'in da shida wato to kaso ɗaya mafarki ya ɗauki kaso ɗaya cikin arba'in da shida ɗin kenan kenan shi yasa ka ga a ah, farkon abin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi da shi shine mafarki mana garciya wato nana Aisha ta ce in ya ga mafarki abin da ya gani sai ya ga ya faru a fili yadda ka san asuba gobe ba za ta yi ba sai asuba ta yi to haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ganin mafarkansa wato mafarki da yawa wato duniya ce wadda take ɗauke da ilimai wanda ba abu ne na na wasa ba eh da yawa masana tarihi suna faɗa cewar daidai da wanda ya ƙirƙiri keken ɗinki a mafarki ya samu ilimin akwai wanda suke samun ilhamomi na baye-baye musamman mutanen da suke Thailand wato masu baiwa ina ga haka ake kiransu a turance wato 'yan baiwa kenan sukan sami abubuwa daban-daban musamman kaman mawaka haka wasu za a ba su karin waƙa a mafarki kuma su ga sun tashi suna yin waƙar kuma waƙar ta fita ta yi suna ta yi tashi haka dai abubuwa ga sunan saboda haka musulunci ya kula da mafarki ba wani littafi na hadisi masu tsawon nan na musulunci wanda bai kassase littafi da bayani akan a mafarki ba sadaka mafarkin dai kala uku ne akwai as-sadiqa ko as-saliha akwai al-hulum akwai kuma hadithun nafsi wanda ita tafi yawa zancen zuci kenan galibi abinda ka tattauna kafin ka kwanta abinda ka tuna abinda ya faru da kai to sai ka dinga ganin sa mafarki wanda wannan bai da fassara sai mafarkin shedan wanda yake tsorata mutum ya ta hargitsa ka to wannan shi ma bai da fassara kawai ka ƙara hirzi daga maganin shedanu dan ka sami sauki daga irin wannan mafarkan to kuma sai an ru'ya wadda ita ce take dauke da fassara ita ce take dauke daga sako daga Allah mun sha faɗar alamominta da yanda ake gane ta to ga wayannan mafarkai wanda suke guda biyar wanda kowane ɗaya daga cikinsu yana yin nuni zuwa wato lamarin ka zai ɗaukaka za ka samu ci gaba za ka samu wato karbuwa da bunƙasuwa a cikin fagen da kake na rayuwa mafarki na farko shine mafarkin rana da wata da taurari daga ɗaya daga cikin ma'anoninsu rana da wata sukan ɗauki ma'anar uwa da uba saboda a isar annabi yusufa inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin na ga taurari goma sha ɗaya na ga rana na ga wata suna gaishe ni to wannan kaga aka fas eh, nabi yaqub alaihi salam ya fasara nabi su cewa rana da watan nan shine da mahaifiyan shi su kuma taurarin nan goma sha ɗaya yan uwan shi ne kuma ya ga fassarar ta lokacin da ya zama sarki a, a misra to kenan sukan ɗauki ma'anan uwa uba da yan uwa kamar yadda sukan ɗauki sanannun mutane E, san maɗaukakan mutane wanda suka yi suna duniya ta san su rana wata taurari domin duk duniya ta san wayannan abubuwa duniya ta san wayannan abubuwa saboda haka takan ɗauki sanannun mutane da haka da za ka yi mafarki rana tana binka ko tauraro yana binka taurari suna binka ko da kaga kenan za samu ana gaya maka cewa za ka samu ɗaukaka za ka zama mai faɗa aji a cikin al'umma zaka zama mai wato wanda hatta shugabanni suna sauraron me zaka faɗa su bi ta yiwu kai ma a cikin shugabancin ne zaka zama haka ka zama wani kusa wanda zai zama sai an zo ana sauraron ka don kowane ƙasa ba ta rasa irin wannan wanda hatta shugabanni suna bin su abin da suka ce shi suke yi to kamar ana maka wannan to ta yiwu a wannan majal ɗin ko ka zama wani babban malami ko wani babban bawan Allah wanda zai sa a dinga sauraron ka manya suna bin magananka haka idan kaga ko suna gaishe ka zai iya ɗaukan haka haka idan ka ga ka a cikin su kuna mu'amala ko sun sakko gunka kuna to wannan duka yana mu'amala da samun ɗaukaka da samun suna wanda abin ya wuce misali mafarki na biyu mafarkin wato sarakuna sarakuna da gwamnoni da ministoci kaga kana yin mu'amala da su to su ma wa'annan wato duka suna yin bayani akan wato ɗaukaka ka gaisa da shugaba ka gaisa da sarki ka gaisa da minista ka gaisa da gwamna ka ci abinci da su ka zauna da su ka yi duka wannan yana magana a zuwa samun ɗaukaka da samun ci gaba sannan na uku mafarkin ka'aba maɗaukakiya shiga cikinta Kewayata zama a gurin haka domin ita ma ramzi ce ta shugabanci eh ramzi ce ta shugabanci tana da ma'ana daga cikin ma'anoninta tana daga cikin ma'ana na shugaba tana nuna in ka shiga za ka yi mu'amala da shugabanni kana kewaya za ka yi mu'amala da shugabanni bayan wancan ma'anonin da muka sha faɗa nata na samun gafara samun biyan bukatu to kuma tana da wannan a ah, fassara sannan na hudu kuka da zubar da hawaye a cikin bacci ba tare da murya ba ba tare da shasheka ba ba ihu ba a kuka dai kawai da hawaye wannan shi ma yakan yi nuni a bisa samun ɗaukaka sannan na biyar mafarkin mashahir maɗaukaka sanannun mutane celebrities abin da ya shafi 'yan bal 'yan dambe 'yan fim sawa'an na industry ɗinku na garinku yarenku ko wani yare wanda su dai duk baka wayannan da na faffaɗa dinnan baka rasa su da yin suna ya zama an san su haka manyan mutane famous personality ina ga haka ake cewa turanci ko celebrities maɗaukakan mutane to ka ganka kana cin abinci da su kana gaisa da su kana mu'amala da su suna maka kyauta ko kana musu kyauta ko kuna zaune tare da su a wani guri taro ya haɗa ku ko wani abu kamar wannan duka yana nuni zuwa samun ɗaukaka wannan su ne mafarkai guda biyar wanda nan shine ƙarshen darasin namu na yau ma'assalam